tun kafin na fara karatun alfiya akwai wani malam dalibi wani malami dalibi a gidanmu malam sadiq usaini tun kafin na fara karatun alfiya na ji yana waka wannan baitin yana bacci daga ya tashi sai kaga ya fara ha sha ƙurai shan fa'in <laughs> eh, lokacin yana babin istisna ah, mhm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تضام تاشي درسي نتري دا أشرن دبيو أتكين كراتمو نا ألفية السيوطي أتكين علم الحديث da sharhinta min hajj zawin za mu tashi sabon babi asbabul hadith wato dalilin zuwan hadisai abinda yake sa hadisai ake aka ruwaito su kamar yadda ake da asbabun nuzul a alkur'ani to akwai asbabu wurudul hadith wurudil hadith dalilan zuwan hadisi mm, sabubban da hadisai suka zo domin su mm, to shine wannan

أول من قد ألف الجوباري الجوباري بضم الجيم وفتح الباء نسبة إلى موضع وهو أبو حامد ابن كزناه الجوباري نعم يأتي أول من قد ألف الجوباري فالأكبر في سبب الآثار wato awwalu man qad allafa fi sababil asari aljubari fal ukburi aljubari birra birra جوبار ce walam ajid li hadha ar-rajul tarjama haka Sheikh al-Ethiopia ya fada ya ce farkon wanda ya yarga ya rubutu fi sababil asari a cikin sababin zuwan hadisai aljubari shine aljubari um, abu hamid uh, ibn kazna um, abu hamid ibn kazna aljubari shine haka sunansa yake kamar yadda ahmad shakir ya faɗa a cikin sharhinsa na uh, alfiyatu suyobi na'am abu hamid ibn kazna hmm. fal'ukburi sai kuma bayansa ba wani sai ukburi shi yasa ya zo da fa eh, littafiri hmm. hmm. fal'ukburi a yi suma ba da allama abu habs umar ibn muhammad ibn raja al'ukburi dubban bari mu gani ko as-sahawi ko da yake da sahawi ya samo masa tarjama da al-isyuzi ai ya gano sai a wannan juzi'in ya gama mubarak sai an ɗauko mana juzi'in ƙarshe juz'i na hudu a daga bayan insha Allah mhm. mu karanta sharhi wannan shine wurin da ake binciken wannan fanni shine nau'i na hamsin a cikin anwa'u ulumil hadith imam al-hafiz ibn hajar ya ambace shi a cikin anwa a cikin nukhba nukhbatul fikr haka nan ma asraj al-bilqini a cikin mahasinul istilah farkon wanda ya yi ta'alifi daga cikin magabata a cikin sababin hadisi kamar yadda zai zo abu hamid abu hamid mm-hmm. na aljubani aljubari aljubari ah, gashi nan a cikin namu tahqiqin yi yayi kokari mm-hmm. yace tarjama lahu zahabi fi tarikh islam faƙara huwa abu hamid ibn kuta mm-hmm. al-asbahani aljubari wa jubar mahallatun bi asbahan bi asbahan unguwa ce a garin asbahan lalle wannan unguwa ta shahara wadda ke kamar mu ne nan yadda ma nasiru ya shaharar da kabara ولد سنة 520 حدث ببغداد وأصبهان وجمع كتابا في أسباب الحديث الذهبي يفعل قال قال قال الحافظ الذهبي قال الحافظ الإمام الحافظ الظه... الحافظ الذهبي يتي إنه لم يسبق إلى ذلك لم إيه بأرجاش با وند يرجاش تأليفي أكن ونا فبعده ألف أبو حفص تو باين سا سي أبو حفص العكبري بضم الأه بضم العين المهملة المهملة عين والموحدة دكما باء العكبري من مشايخ أبو يعلى ibn al-farra al-hambali daga malaman abu ya al-farra daga cikin manyan malaman hanabila mm, in suka ce in suka ce al-qadi shine al-qadi abu ya'ala mm. a cikin sababin zuwan hadisai ay hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ibn daqiq al-eid ya ambata cewa waɗansu daga cikin malaman zamaninsa shi ma ya fara tattara waɗannan wannan fanni aljubari wal ukbari to zai iya yiwuwa shi ibn daqiq al'id bai ga ta'alifin aljubari da al'ukburi ba shi yasa ya ce wani wanda yake ɗan zamaninsa ya fara tattara wannan fannin kamar wato ya yi ishara ne ga cewa wannan fanni ne da ya kamata a yi rubutu to shine har sai ya ba da labarin cewa wani dan zamaninsa ya fara to kaga wannan ya nuna cewa kenan la'alla bai san cewa bai ga ta'alifin waɗannan waɗanda suka gabace shi ba al'ukburi da aljubari da al'ukburi au annahu ra'ahuma ko kuma ya gansu ko kuma ya gansu wa arada ziyadata alaihima yana so dai a yi ƙari a kansu mm-hmm. to mu koma baitin wa huwa kama fi sababil qur'ani mhm. bayyinun lil fiqhi wal ma'ani mhm. wa huwa kama fi sababil qur'ani mubayyinun lil fiqhi wal ma'ani mhm. shi wannan fanni kamar yanda sabab kamar yanda yake a cikin sababin wato saukar alqur'ani mai bayyanawa ne ga fiqhu wato fahimtar hadisi wal ma'ani da kuma mai bayyanawa ne ga ma'anonin hadisi wato wannan shine fa'idar wannan fannin fa'idar sanin sababu wato asbabu wurudul hadith shine bayanin fiqhu da ke cikin hadisi din da kuma bayanin ma'anar shi kansa lafazin hadisin matanin hadisin mhm. na'am ai shi wato dalilin hadisai wato sanin sai daga cikin muhimman abubuwa kamar yadda yake a cikin wato sanin sababin saukan alkur'ani mabuwayi a wani meriyawa ya ce cewa babu wata babu wani amfani a ƙarƙashin sanin wannan fanni domin wannan zai rinka gudana ne a magudanar tarihi kawai sanin tarihi ne Mhm. ya kuskure ya kauce hanya a cikin wannan zatona wannan riyawa tasa wannan magana tasa bal wannan fannin yana da fa'idodi ya yi ishara gare su da faɗinsa a nan mubayyinun lil fiqhi mai bayyanawa ne ga fiqhu ay fahimul hadisi kal ƙur'an ay fahimtar hadisi kamar al alƙur'ani da kuma ma'anoni ga hadisin da annal ilma bi sababi domin ilimi na sanin sababin zuwan hadisi yana kaiwa ya zuwa ga sanin abinda aka sababa ya zo bayan sababin وقد لا يمكن معرفتك فني انا فقد فقد لا يمكن معرفة تفسير الحديث da wannan kaga fadin littafin tana bada ma'anar ta'lil ne eh, domin zai iya ba za a iya sanin wani lokaci zai zamanto ba zai yiwu a san tafsirin hadisi ba dunal wuqufi ala qissatihi ba tare da tsayuwa akan kissar da ta zo tare da hadisin ba da bayanin yanda ya kwararo sababihi don haka bayanin sababin hadisin hanya ce ƙaƙƙarfa wajen fahimtar ma'anonin hadisin ya daga cikin fa'idodin cewa lafazi zai iya zamantowa ami kad ya kuma dalili ya tsaya ya zo a kan keɓance shi fa'ida idan aka san yawa idan aka san sababin sai a iyakance shi akan a kan abin da yake ba wannan surar ba فإن دخول فإن دخول سورة السبب قطعي domin shigar surar sababi wannan yankakkiya ce dole ne ta shiga da shine aka kafa hujja da kan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ne tunda sune dalilin saukar aya eh wa ikhrajuha bil wa ikhrajuhu fitar da wannan sura ta sababul nuzul din ta sababul wurud bil ijtihad da hanyar yin ijtihadi mamnu'un ijma'an an hana yin wannan ijma'an kamar yadda qadi abubakar al-baqillani ya hikaito wannan sabanin wanda ya yi shuzuzi a cikin wannan mas'alar daga cikin fa'idodin daga cikin kaga fa'ida ta fa'ida ta fa'ida ta uku kenan fa'ida yanzu ta zai shiga ta hudu fa'ida ta farko sanin fikihu fa'ida ta biyu sanin ma'anoni fa'ida ta uku shine sanin cewa suratul wannan surar ta ta hadith ko da an yi taksisin wannan lafazin wannan sura ba a yi taksisin ta ba mm. Mm. Mm. to daga cikin fa'idar ma'rifatu wajhil hikma sanin fuskar hikima mm-hmm. alba'isati ala tashri'il hukum wadda ta sanya aka shar'anta hukuncin fa'ida ta hudu kenan daga fa'ida ta biyar kiya iyakance hukunci da shi a wajen mai cewa al'ibra bi khususin sabab khususin sabab shine ake la'akari da shi ba umumin lafzi ba akwai daga cikin malamai da yake da wannan duk da yake abin da yake mafi inganci a wajenmu wato su ne malaman shafi'iya kenan cewa abin izina da shi shine gamewar lafazi kamar yadda yake sananne a usulul fiqh ah. amma ko da da wannan surar akwai a a wata magana da ibnu da al-idi yayi a cikin ihkamul ahkam wajen sharhin hadisin laysa min al-birri siyam fi safar yace ba za a ce al'ibratu bi umumin lafazi ba a kan cewa a siya fi safar wannan aham ne cewa laisa min albir eh wannan riwaya ce da ta zo ah, ba za a kafa hujja da wannan ka'idar a ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ba nan a sabab sanin sa yana da amfani saboda akwai sura muayyana da ake nufi wadda ta kayyade a irin halin tafiyar da aka ce ba garta ɗin ba ce tun tunda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga mutum an lullube shi ya suma zullila alaihi eh sai yace akan wannan laysa min albirri siyamu fi safar saboda haka kaga wannan yaslo sanin sabab din ya taimaka wajen raddi ga malaman zahiriya su ibn hazm da suka ce dukkan wanda ya azumi a cikin tafiya ba shi da azumi cewa shan ruwa a cikin azumi dole ne a cikin tafiya dole ne tunda an ce laisa min albir tunda ba birru bane kuwa in kai azumin ma baka da lada hmm, baka da lada dole ne ka ajiye a bai zama ifin ba a to ai ba a yawa kare da ka faɗa kishiyarsa vid ne ko kuwa naqiz ne ko za a iya samun birru za a iya samun isim za a iya samun abin da yake ba birru ba ba isim ba kamar almuba ba rabo ba fallasa <laughs> amma in kace laysa min albir saboda haka ya zama isim eh, to ya zama to kuma kan cewa kenan tsakanin albirru wal isim sun zama to naqidan ne domin naqidan la yastami'an wala yartafi'an amma albiddan la yastami'an wa qad yartafi'an na'am ba a dauka ba za ka dauki mafhumi a kansa ba mm. a kawai sa shine kan cewa wannan ba birru ba ne haka ce wannan isim ne to inda a ce shi ism shine na tsib ɗin albir na'am zai iya zama to Allah ba asa na'am eh eh Eh. ka kawo masa wannan ka <laughs> eh, tele to hadisin ya taimaka maka ya kayi ibra bi umumin lafzi <laughs> to amma wannan dai a ibn zakiq al-id ku koma ku gani a cikin ihkamul ahkam ya magana ne kyakkyawa dan yana daga cikin ma dan kurrasa ta dan fayil na da ne na fawaid ta cikin abin da na ajiye saboda wannan fa’ida ce babba na’am mhm. mhm. mhm. min babu wa’udin musamman na’am ya ce misalinsa mislu hadithi innamal amalu. sababu hufi mara wawwa ƙalu muhajirun li ummi qaisin kainaka min samma zikrum ra'atin fihi salah yace misalin sa shine hadisin misalin sababun nuzul hadisin innamal a'malu sababuhu sababinsa fi ma rawau a cikin abinda malamai suka ruwaito wa qalu kuma suka faɗa shine kissar muhajirun wani wanda ya hijira li ummi qaisin ga ummu ajali ummi kai na ka domin wato ya aure ta min samma daga saboda daga nan ne saboda cewar sanin cewa wannan shine sababu rudul hadis, a zikrum ra'atin ambatan mace a cikin hadisin fihi salah ya zamanto ya dace wa man kana hijratuhu limra'atin yanke imra'atin yankihuha to shine hikimar ambatan imra'a saboda ishara ga shi wannan kisar ta muhajiru ummu kaisi hmm. min samma zikrum ra'atin fihi falah sai ya dace a ambaci imra'a watakila mutum sai ta cewa to ya aka ambaci a cikin duniya ga baki ɗaya aka keɓace imra'a da ambato ya ce to ai saboda sababin rudul hadis na'am kama hadisin inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma kulli imri'in ma nawa ya zuwa ƙarshen hadisin to sababin zuwan hadisin sababin zuwansa a cikin abin da malamai suka ruwaito malaman hadisi suka ce wanda ya hijira ne ga ummu kaisin ai wani mutum ya yi hijira daga makka zuwa madina baya nufin hijira ta hakika da wannan tafiyar da wannan hijirar da ya yi bal sai dai domin ya auri ya auri wata mace da ake ce mata ummu qaisin sai aka bashi sai aka sanya masa suna muhajiru ummi qaisin أخرجه الطبراني wani ga shi ibnu hajar ya faɗa a cikin fathul bari cewa lamnara lidhalika aslan bi isnadin yasih na'am wani ma daga nan ne ai saboda dalilin wato abin a sababin zuwan hadisin ma zakara bikiran ra'asihi wa min sababu wurudil hadith ma zukira abinda aka ambata shine ambatan mace ambatan mata fihi a cikin hadisin ai a cikin hadisin shine daga fadin sa sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi falah ai ya kyautata wa suna ya yi kyau ba sauran al'amuran duniya ba aka keɓance mace da abin bato albulkini albulkini ya ce wasababu sababin ruwan zuwan hadisi kadiyun, qalu, fil hadith akan ciro shi a cikin hadisin kansa Kama hadisin tambayar jibril alaihi salatu wassalam akan imani da islam da musu da ihsan hadisi na biyu a cikin arba'unan nawawiya da kuma hadisin alƙullatai an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kan ruwa a fili wato a cikin dawa da abin da yake zuwa masa na shan wato na shan wato namun daji da dabbobi وحديث صل قائما فإن صلي فإنك لم تصلي إيه حديث صلي فإن حديث مسيء صلاتي كاجا أن كاو قصة وحديث خذي ترفة من مسك إيه كدوكي واتو auduga wadda aka sanya mata almiski wannan hadisin abin yadda bayanin yadda ake wankan haila da kuma hadisin tambayar ayyu zambi akbar mm. da kuma wani wannan mhm. wani lokaci kuma wani lokaci ba za a nakalto sababin nuzul a cikin riwayar hadisin ba to ga duk wannan misalan da ya kawo shi sababu wurudul hadis yana cikin hadisin kamar hadisin inna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana qalilan min al afana tawadda'u min afana tawadda'u min ma'il bahar idza tawadda eh wa bihi afishna afana na'am wani lokaci kuma ba za a shiro ba za a ɗauko sababin daga cikin riwayar hadisin ba ko kuma a ruwaito shi ta sashen waɗansu riwayoyinsa to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi yanda za a shiro sababin nuzul daga riwayar hadisa. wato ka tattara tsurukul hadis don waɗansu riwayoyin za su bayyana sababin da ambatan sababin zuwan hadisin fiƙihu fahimta ah, ta hukunci take bayyana a cikin mas'alar ah. ومن ذلك حديث الخراج بالضمان جمع وانا daga cikin hadisin al-kharaj bil-daman kaga haka hadisi inda abi dawud wa a cikin sashin wadansu hanyoyin sa a wajen abu dawud da ibn maja anna rajulan ibta'a abdan cewa wani mutum ya sai wani bawa sai bawan ya zauna a wajen sa gurgudan yanda Allah ya so ya zauna a wajen sa sai ya samu wani aibi tare da shi sai ya kai ƙararsa zuwa sai ya kai sai ya kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo masa da shi ya bata cinikin mm. sai mutumin ya ce ya rasulallah ya ce ya rasulallah to ai ya yi aiki da bawa na, ya yi amfani da shi lokacin da ya zauna ya ci moriyarsa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce alkharaju bibba Bama. ba ga dalilin zuwa kenan ya nuna kanta tunda ya dauki asararsa don a lokacin da bawan ya halaka a hannunsa zai halaka akan ya mutu zai mutu ne akan dukiyarsa ce ya rasa saboda haka shi yasa ta zama to ka'ida mm. wa ahmalan nabimu kuna tawarikhul mutun to a nan al'imamul al'imam asuyuti ya yi ihmalin tarihin al-wato al-mutun tawarihul mutum amma ya ambata shi fit tadrib ya rawaito balqini wato daga sirajuddin al-balqini bayan wannan tarjama ta asbabun nuzul shi yasa haga a Nusal ethiopi sai kawai ya tafi zuwa ga marifatu sahaba wanda zai zo bayan wannan babin da zamu karanta to ni na yi na wake shi a baiti guda hudu sai na yi ilhaƙin su a nan eh, tare da sharhi don in cika al'anwa in cika nau'o'in wannan ilimi kwatankwacin abin da na yi a cikin abin da ya gabata a nau'in yayin da nake bayani akan alhadithul mu'al sai na ce da taimakon Allah da taufikinsa to shi ne sai tawarikul mutuni hmm, sai mu tsaya nan ko? makaranta su? a don ba za mu samu makaranta musulun ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك